shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma tare da ma malam yusuf muhammadu thani kwaran ganuwa a cikin masallacin juma'a na salahuddin al-ayubi wanda yake cikin cibiyar da'awa ta imam shahid hassan al-banna a nan tsohuwar kara ku sau jihar zamfara muna cikin suratun rum insha Allah kuma har yanzu muna ci gaba da karkara bayani game da ayoyin da muka karanto daga ta ɗaya zuwa ta bakwai wadda wato ta bakwai ɗin ita ce faɗan Allah maɗaukin sarki da ya ce ya adamu na zahirar min alhayatin duniya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 na alhamdulillah to jiya muna ci gaba da bayani akan wasu daga cikin mayamayan darussa da suke cikin ƙissar da muka karanta ta wato yakin rum da farisa mun yi bayani akan wasu darussa da yawa a jiya ɗin kuma na ce idan muka zo yau da yake muna akan darasi akan muhimmancin ƙasar sham da ƙasar falasɗin wanda mafi yawa a nan ne aka yi gwagwarmaya sosai tsakanin romawa da farisawa na ɗan bayani akan wasu daga cikin fuskokin muhimmancin wannan ɓangare na ƙasa na kawo magana almalhamatul Kubara da sauransu Ba nan ne na ce zan kammala wannan bayani da wata matsala wadda nake ganin cewa tana da dangantaka yanzu da wannan wato rikicin da ake yi a hali yanzu game da Falasɗin da yadda ya shafi Yahudanci da Kiristanci da Musulunci da kuma mulkin duniya baki daya. Ah, akwai wani abu da Kiristoci suke ce ma Wato shi wannan yana nufin wani babban yaki na duniya wanda za a yi shi lokacin da duniya za ta zo ƙarshe. za a yi shi a ƙasar Falasɗin wanda daga gare shi wato kiristoci za su sami nasara yesu kiristi zai sauko daga sama jagoranci wannan yaƙi idan aka yi wannan yaƙi aka gama to kiristoci za su sami dama su kafa daular duniya ta kiristanci to wannan mas'ala ta armajaddon ba ta rasa nasaba da abin da ke faruwa yanzu na wannan rikice-rikice da ake yi a kan falasni da kuma dalilin da yasa kiristoci suka mara ma yahudawa baya game da kwace ƙasar falasɗin su yahudawa a karanta wa addininsu ba su yi magana sosai ba akan ƙarshen duniya da wasu yaƙoƙi da za a yi game da ƙarshen duniya amma su abin da suka yi magana shine wato zuwa ƙarshen duniya za a samu wani shugaba na yahudawa wanda zai jagoranci yahudawa su koma ƙasar falasɗi su kuma mai da birnin kudus hedikwatar ƙasarsu sannan kuma su sake gina haikal na bautar yahudawa a inda masajid a ƙasa yake a hali yanzu su sake wato gina shi sannan sai kuma su faɗaɗa daular yahudawa a duniya ta zama ta yi faɗi ta mamaye wasu wurare masu yawa suka ce suna jiran wani shugaba da allah zai tayar masu wanda zai fito ya jagorance su a yi wannan aiki amma a cikin wannan bayani nasu ba su yi bayanin wasu yaƙoƙi da za a yi ba kuma ka ga su abinda suke magana shine wato yahudawa da duk sauran duniya baki ɗaya wato suna su sun ware kansu su ne yahudawa sannan duk sauran duniya baki ɗaya sun zama da su abu guda e to kaga wato shi ne su suka yi bayani su yahudawa cewa wani sarki sarkin yahudawa zai bayyana wanda zai jagorance su su koma kudus su mai da birnin kudus ya zama shi ne capital wato headquarter sabuwar ƙasar isra'ila sannan kuma su sake jaddada gina haikal wato ma'ana a rusa masallacin kudus a gina haikal a wuri sannan su faɗaɗa daular yahudawa ta duniya ta zama ita ce daula mafi girma a duniya wadda take mulkin duniya to kaga wannan shine abinda addinin yahudanci ya karanta to su kirista wato sai suka gini akan wannan sai zama cewa su kirista sun yarda da cewa annabi isa zai dawo amma sun ɗauki cewa ‘yan annabi isa ya dawo zai jagoranci kafa daular kiristoci kaga su yahudawa abinda suke nema shi ne kafa daular yahudanci to su kuma kirista sai suka ce in annabi isa ya dawo zai jagoranci kafa daular kiristanci to amma su kiristoci to sai suka cakuɗa labarin su da labarin yahudawa sai suka game shauri guda sai ya zama cewa su sun tafi akan cewa idan kafin annabi isa ya dawo ko kuma abin wato eh to kafin annabi isa ya dawo ya jagoranci kafa daular kiristanci to sai wasu abubuwa sun faru na farko sai yahudawa sun koma ƙasar falasɗi na biyu sai yahudawa sun ƙwace ƙasar falasɗin baki ɗayanta sun kori duk wanda yake ciki sun gina sabuwar ƙasa ta isra'ila na uku sai ya zama cewa wannan sabuwar ƙasa ta isra'ila sai ya zama headquarter kwatata ita ce birnin kudus na hudu sai kuma yahuda sun sake gina sabon haikal wato sai sun rosa masjidar akasa sun gina sabon haikal to sannan wato idan suka yi wannan aka samu wannan to ƙungiyoyi daban-daban na duniya za su taru su yi ƙoƙarin yaƙar wannan daula ta yahudawa wanda suke duk waɗannan ƙungiyoyi da za su haɗu baki ɗaya to ƙungiyoyin shaiɗan ne waɗanda shaiɗan yake jagoranta da haka su za su taru su yi ainihin ƙoƙarin yaƙar wannan daula ta yahudawa to kuma sai zama cewa ana cikin wannan yaƙi to sai ya juju ƙabila ya juju da ma juju ta bayyana ta taimaka ma waɗannan ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin yaƙin yahudawa sai su ci gaba da yaƙa yahudawa to sai an kusa cin nasara kan yahudawa wato su kuma duk waɗannan ƙungiyoyi da baki ɗaya da za su taru su yaƙi yahudawa tare da ya ya juju da ma juju gaba daya to dijjal ne zai jagorance su to ana cikin wannan yaki in an kusa cin ƙarfin yahudawa shikenan sai annabi isa ya sauko sai ya shiga ma yahudawa sai ya yaƙi waɗannan taron dangin duk ƙasashen duniya gaba ɗaya da sun ka taron ma yahudawa da kuma ya juju da ma juju da dujjal da sai ya yaƙe su ya galaba a kansu to in ya yi galaba a kansu shikenan sai yahudawa su tuba su zama kiristoci don yahuda sun ka tuba sun zama kiristoci shikenan yanzu sai a kawar sabuwar daular kirista a ainihin ƙasar ne. wadda za ta game duniya kuma shi annabi isa zai shekarar dubu bayan haka na yana mulki a ainihin sabuwar daular kiristanci to kaga wannan shine labarin kiristoci wanda yake cikin littafansu masu tsarki da haka suka ba da labari to kaga su sun cakwada ya wato labarin suna su na dawowar yesu almasihu da kuma labarin yahuda da kasan kafa daular yahudanci sai sun ka gani gaba ɗaya sun ka mai da abin guda to in mun lura in mun lura za mu ga cewa kafin wato kafin a gama yakin Eh, salibiya su ne yaƙoƙin cross yaƙoƙin crusades su ne yaƙoƙin da eh, kiristoci sun kai da musulmi domin tabbatar da wato domin kore musulmi daga cikin ƙasar palestine kun san wannan yaƙoƙi na crusades su ne yaƙoƙin salibiya an yi shekara ɗari biyu ne ana yin su daga ƙarshe su kiristoci suka yarda da da cewa ba su iya kwace ƙasar Palestine daga musulmi a wancan lokaci to amma ba su bari ba to amma abin da nake cewa ne kafin wannan ya ƙoƙe, ba a ga maciji tsakanin Kirista da Yahudawa su Kiristoci suna gaba da Yahudawa Yahudawa wato su Kiristoci suna cewa Yahudawa maƙiyan Yesu Kiristi ne su ne suka kashe shi tunda su sun ɗauki an kashe shi sun ce Yahudawa sun ka kashe shi kuma sun kace yahuda sun yi ma sai da maryam kazafi na zina don haka hukuncin yahuda shi ne kisa duk inda aka samu dama a kashe su wannan ne asalin matsayin kiristoci da yahuda amma bayan an gaba yaƙin salibiya to wannan karatu da na gaya muku yanzu to sai ya zo wato yahudawa sai sun kai ta ƙoƙarin shigar da wannan karatu cikin kiristoci don saboda su samu su canza ra'ayin kiristoci daga gaba da su su koma abokan soyayya su to don haka sai su yahuda sun ka ta kokari sun ka shigar da sun ka buɗe sabbin makarantun karantar da kiristanci sun ka sami matasa na kiristoci sun ka karantar da su sun ka zama fasto fasto da fada fada amma masu irin wannan tunani wani tunani ne shine cewa yesu kiristi zai dawo duniya ya kafa daular kiristanci amma fa yesu kiristi ba zai samu dawowa duniya ya kafa daular kiristanci ba sai yahudawa sun koma falasɗin don in yahudawa ba su koma falasɗin ba to ba za a share mai yesu kiristi hanya ba ta dawowa don haka kenan aiki da gwagwarmaya da taimako ga yahudawa su koma falasne wajibin kiristoci dole kiristoci su yi wannan aiki saboda su share ma yesu kiristi wato hanya ta dawowa to kun ga da haka yahudawa sun kamamai kiristoci sai sun kama da kiristoci sun ka koma suna yi masa aiki yanzu maimakon canza suna kashe su to yanzu sai suka koma suna yi masa aiki to kaga da haka ne turawa wanda suke kiristoci fada-fadansu da fasto su sun ka canza ra'ayi sai sun ka koma an ka koma yanzu ashe gwaggwar mayama ta falasɗin ta kwato falasɗin to yanzu ta koma sabuwa hul shine dole a taimaki yahudawa su koma falasɗin kuma dole a taimaki yahudawa su kwace dukkan ƙasar falasɗin baki ɗaya kuma dole a taimaki yahudawa su kwace birnin kudus ya zama shi ne su kuma dole a taimaki yahudawa su rusa masallacin kudus su gina haikal don in duk haka bata faru ba to ba za a yi yaƙin armageddon ba shi ko wannan yaƙi na armageddon to shine yaƙin da sai an yi shi sannan yesu kiristi zai sauko ya taimaki yahudawa ita armageddon kalmar armageddon tana nufin wato tsauni ko kuma dutsen majeddo har din nan sun ce asalin shi har ne har wato a yahudanci yare yahudanci har yana nufin tsauni ko kuma dutse amma shi bature da bai iya faɗi sosai sai ce ar ce ar majaddon shi kuma majaddon ɗin gari ne har yanzu garin akwai shi har yanzu garin yana nan a cikin falasɗin ko kuma in ce a cikin wato falasɗin da yahuda suka mamaye mamaye ya falasɗin wanda ake ce ma isra'ila yawa to hanyar shiga din na nan kuma tsaunin yana nan to kun ga kenan ya wato wannan kissa ta armageddon shine yaƙin duniya na ƙarshe wanda kiristoci sun kace za a yi shi ba tsakanin kiristoci da wasu za a yi shi a'a za a yi shi tsakanin yahudawa da dukkan ƙasashen duniya baki ɗaya amma kaga su kiristoci kenan yanzu yadda suke bada labarin suna nufin su suna tare da yahudawa ko da za a yi wannan yaƙi wato su suna mara ma yahudawa baya sadda za a yi wannan yaƙi don haka daga ƙarshe wato kenan yanzu yaƙin zai zama a gefe ɗaya yahudawa da kiristoci amma a gefe ɗaya duk sauran duniya baki ɗaya da musulmi da rasha yan rasha wato waɗanda ba ba kiristoci ba daga cikin rasha yan communist na rasha da yan communist na china da duk sauran duniya baki daya za su taru su taron mai yahudawa su kuma kiristoci su taimake su to shine sai a gwamza wannan yaƙi a wannan tsauni na armajabdon to wannan shi zai sa wai yesu kiristi ya sauko to in mun ka fahimci wannan kisa da kyau za mu fahimci yanzu me ke faruwa za mu gane me yasa turawa sun kai tsaye sun ka nace sun kai mara mai hudawa baya don mi turawa sun kai aikin kwace falastin su ba yahudawa ita don mi tun da aika ga yanzu yahudawa ba su suka kwace falastin da kansu turawa ne na kwace falastin sun ka basu to misa to in ka san wannan kisa ta arba jaddo za ka gane dalili wato wannan karatu ne wanda mafiya malaman mu ba ruwansu da shi saboda haka ba su gane me yasa abubuwa suke faruwa a duniya duk wanda yana cikin siyasar duniya wanda malamanmu ba su damu da shi amma ba sai ka san shi ne za ka gane don mi yanzu siyasa ka gudana a duniya da take gudana to ainihin kaga tura sun ka kwace ɗin sun ka ba yahuda sannan kuma ya zama cewa yanzu turawa suna taimakon yahudawa ta kowace hanya sai sun kwace dukkan ƙasar falasɗin baki ɗaya ta wace hanya ta korar falasɗinawa wato da sannu sannu a yi ta korar falasɗinawa wanda wannan aiki mashuru na korar falasɗinawa daga cikin ƙasar falasɗin ana yin shi ta hanyoyi daban-daban farko ƙasar gaza an ka zagaye ta an ka sa ta cikin babban gidan yari ita ma ƙasar west bank an kasa ta ita ma an kasa ga ita an kasa ta cikin wani babban gidan yari to amma ba shi ɗaya ba sai zama su yahudawa suna wani abu wanda suke ce ma settler eh, communities settler communities da larabci ana ce mashi mustauɗinu mustauɗinu ne wato kullum sai su je su kore wasu eh, falasɗina daga wani gari sai su gina sabon gari na yahudawa sai a shigo da wasu yahuda daga waje waɗanda ba cikin ba nan cikin suke zaune ba sai a kawo su sai a ayi aje su nan wuri amma duk ba kwalas ina da ya kuskure ya heta daga ƙasar to shi ko an yi doka cewa ba zai dawo don haka wato law of no return ko kuma law of non return shine wato doka wadda yahuda sun kai cewa duk ba da ya sa ƙafa ya hita daga ƙasar Falasɗin to ba bai da ikon dawo sai dai ya zauna can da inda ya samu kanshi amma ana iya ɗauko ba Yahudan da bai taɓa zama ƙasar ba yau a ɗauko shi a bashi a mai gida a cikin ƙasar wato Yahudawa suna da dama yowa hijira su dawo ƙasar amma Falasɗinawa da na hita ba su da damar dawowa to kaga da wannan sai ana gina sabbin garuruwa na sabbin yahudawa masu yawan hijira ana kora falasɗinawa ana yi masa gidaje shi kuma masallacin kudus yanzu gaba ɗai dun falasɗinawa wanda suke zagaye da su ana ta tayar da su ko dai a tada su da sunan za a yi wani titi ko a tada su da sunan za a yi wani kamfani ko a tada su saboda wani ba yahudi ya zo daga ukraine ko ya zo daga amerika ko ya zo daga ingila ya zo ya dibi gidansu ya ce wannan gidan kakanmu ne dan da wani ba yahudi ya taso daga amerika ko daga canada ko daga wani wuri in ya zo ya dibi wani gida inda ba falastini yake zaune ya ce wannan gidan kakanmu ne shekara 400 da sun ka wuce shi kenan sai ya je kotu sai ya yanki sammaci ya ce ina so kotu ta an saman gidana to a dokar isra'ila yanzu dole ne kotu ta an san mai wannan gidan da haka sai a babu ba nan wanda yake yanzu shi tsawon shekara 400 din kakanni ne suke zaune wurin sai a ce to an baka notice don mai gida ya zo to duk da waɗannan hanyoyi yanzu to sai ake ta kokarin kore falastinawa to gaza ce ta gagare su saboda ita gaza can da ɗin ita ma gaza ɗin Yahudawa duk sun yi sabbin garuruwa cikinta amma da hamas suka ci gaba da kai masa wato ɗauki sai su je su isko garuruwansu sai wato mai jihadi ɗan kuna baƙin waki sai ya ɗora ba ma bane sai ya je sai ya iske dandazon sun taru sai ya faɗa cikinsu sai ya tada bam goma su mutu tare da shi mu a wurinmu ya yi shahada amma a wurin musulmin da ba su gane komai ba ɗan bid'a ne mu gare mu mai jihadi ne Eh, jihadin kuna bakin wake ai ko ai shi ma jihadin kuna bakin wake akwai inda ka kama kuma ai yawa to ka gani to da wannan jihadin kuna bakin wake gaza ta gagari yahudawa zama don haka dai da abin yayi kamari sai sun ka ce to yanzu duk bai yahudan da a cikin gaza ya fita gaba ɗaya sai zama kaga in ba wannan yakin da yanzu ake yi ba babu sauran ba yahudi a cikin gaza an kore su kuma hamas ce ta kore su yawa to amma duk sauran ɓangarori na falasɗin to ana ta bin hanyoyi na kore su kamar yadda muka yi bayani duka menene manufa abinda ake manufa shine wato a kwace dukkan ƙasar falasɗin a ba yahudawa saboda ni saboda su turawa ga karatunsu suna ganin in ba a yi haka ba to annabi isa ba zai sauko ba kaga duk dai magana ga magana addini ce aka duk yadda turawa ka cewa ba ruwansu da addini amma gaskiya wasu abubuwa da suke yi wannan addinin da suke yi hayyar to kaga shi yasa duk bannar da yahudawa ka yi cikin falastin sai ba turawa su kau da kansu su rai idon su kamar ba su gani ba sai a shiru in ka ji ana magana in ka ji ana ha ha ha a duniya to hamas ce ta kai dauki amma in ba in ba wanda kai dauki to duk bannar da yahudawa za su to sai a yi shiru saboda ko da ma abin da ake so a yi kenan to shine har aka kai ga lokacin da Donald Trump ya zo to shi Donald Trump shine mutumin da ya ƙara fitowa fili da cimma waɗannan manufofi da muke karatu yanzu waɗanda sun ka zo cikin littafan kiristanci kaga shi Donald Trump a abubuwa a lokaci guda a cikin shekara hukukun ko takwas ma bai samu damar yi ba amma a cikin shekara hukukun na farko shi ne ce shi yanzu amerika ta yarda da cewa birnin kudus shi ne capital ɗin eh, isra'ila kafin zuwan donald trump duk shugabannin kasashen amerika da hankali suna jin tsoron su ce birnin kudus ne eh, babban hedikwata isra'ila duk dai sun yarda tel aviv ne hedikwata kuma duk kasashen turawa sun yarda tel aviv ne ya kwata amma shi donald trump da ya zo sai ce a ɗauke 'yan basan america daga tel aviv a mai da ita birnin kudus kuma haka aka yi kuma da an kai haka nan sai kuma Amerika, ƙarƙashin donald trump ta ci gaba da kamfen a cikin duniya tana neman ƙasashen da za su yarda su cire 'yan su daga tel aviv su mai da ita birnin kudus wasu duk Eh, eh, Kasa kasashe da yawa sun yi saboda amerika ta yi musu alkawarin kuɗaɗe da wasu abubuwa da yawa to kaga shi donald trump ya wuce gaba akan cewa wannan sharaɗin ɗaya daga cikin sharuɗɗan da sai an cika su annabi isa zai bayyana na mai da hedikwatar isra'ila palestine birnin kudus to shi ya yi wannan to abu na biyu da ya yi shine wanda ake kira safakatul kar safakatul kar duk wanda bai fahimci safakatul karam ba bai gane dalilin da yasa Hamas ta yi wato harin da ta yi yanzu na Dufanul Aqsa shi safakatul babu ɓannar da wani bature ya taɓa yi ma Yahudawa eh, Falasɗinawa tun ban da ta da an kai ta kwace Falasɗin kamar wannan ta safakatul karam safakatul karam shine cinikin ƙarni da Hausa cinikin ƙarni ciniki jama'a cinikin ƙarin kun san ya ciniki yadda rana ciniki ne an kai tsakanin amerika tana wakiltar turawa da kuma ƙasashen laraba ƙasashen laraba musulmi haka an kai ciniki tsakanin amerika da ƙasashen laraba musulmi ya cinikin yake cinikin shi ne a ƙarƙashin ƙasa ƙasashen larabawa musulmi su yarda da cewa ƙasar Falasɗin baki ɗaya abin mai Yahudawa ita domin a cika wannan sharaɗi na kiristoci na dawowa a Isa abin duk mai Yahudawa duk gaba ɗayan ƙasar Falasɗin su kuma Falasɗinawa a kwashe su a mai da su wani wuri kawai misali a mai da shi lokacin Trump abin da yake kokari shine Masar ta yadda da cewa a kwashi ke falasɗinawa a mai da su dajin sinai dajin sinai a mai da suna sai a ma falasɗin duk gaba ki ɗayan ƙasar falasdin eh, a ma isra'ila duk gaba ki ɗayan ƙasar falasɗin wannan shi ne a ƙarƙashin ƙasa yadda abin yake amma a zahiri to su ƙasashen larabawa ba cewa za su yi za a kori falasɗinawa ba ba kuma cewa za su duk an ban ma isra'ila ƙasar palestine ba abin da za su ce shi ne? yanzu mun yadda da ƙasar isra'ila hazarsarta ce wannan shi ake ce ma a taɗaɓe da larabci ko kuma da turanci normalization normalization abin da yake nufi shine wai an mai da hulɗa an gyara hulɗa an kyautata hulɗa tsakanin ƙasashen musulmi da ƙasar isra'ila yanzu ba faɗa don haka yanzu duk ƙasashen musulmi larabawa sun yarda da cewa isra'ila halastatta ƙasa ce amma ya za a yi da falasɗinawa sai a yi shiru ba a bada amsa don amsa ƙarƙashin ƙasa take to wannan shine kullum da donald trump ya shirya kuma duk ya shirya shi ne domin kammala wannan tsari wanda yake cikin littafan kiristoci wanda ake ce mashi armageddon to kaga kana da bukata ka fahimci menene armageddon din sannan ka fahimci aikin da donald trump ya yi gaban idon hudu an ka yi shi safakatul kar aka yi shi to wannan shi ne ka san lokacin biden da ya zo musulmi suka ce in biden ba zai ci gaba da wannan ba za su zaɓe shi ya ce eh ba zai ci gaba ba sai suka zaɓe shi a ƙarya ya kai zai ci gaba to haka an ka yi jama'a an ka samu ƙasashen larabawa guda biyar sun ka yarda da sun kai da mai da hulɗa da yahudawa da isra'ila kowace daga cikin waɗannan ƙasashe akwai alƙawuran da amerika ta yi masu na abin da za ta ba su na dukiya da sauran wasu abubuwa misali morocco kaga morocco tana cikin waɗanda sun kai yadda su mai da hulɗa da isra'ila amma mai amerika ta ce za ta yi mata ka sa akwai wata ƙasa da ake kira saharawi republic saharawi eh western sahara ko oh, da turanci ana cewa western sahara yawa to ka san wannan ƙasa lokacin da sura sun ka yi mata mulkin mallaka sun ka fita to maimakon su bata yancin kanta sai sun ka fita sun ka kyale ta haka don haka sai mauritania da morocco da sun ka sa ta tsakiya sai sun ka shiga cikinta sun ka kokarin raba kansu ita to su kuma mutanen kasar sai sun ka aza yaƙi cewa dole ne su su zama ƙasa mai cin gashin kanta to da an kai shekaru ana yaƙi ita mauritania sai ta ji cewa ba ta iya cigaba da yaƙin don haka sai ta jaya hannunta daga yaƙin sai an ka bar morocco ita take ci gaba da wannan yaƙi da saharawi republic western sahara to shine ita america ta ce ma morocco in kin yadda kin kame da hulɗa da isra'ila to mu kuma za mu je majalisar ɗinkin duniya mu yi tsaye cewa wannan ƙasa ta saharawi ƙasar morocco ce to kaga da haka ita wannan shi haka an kai cinikin nata ita misali sudan kaga sudan tana cikin waɗanda sun kama da hulɗa da isra'ila su koyar da cinikin su ya kasance shi ne amerika tun lokacin umar al-bashir ta saka ƙasar sudan a cikin ƙasashe masu taimaka ma ta'addancin duniya saboda bin laden ya taɓa zama ƙasa to shikenan wannan saka ta da an yi cikin ƙasashe masu taimakon eh, ta'addanci to sai zama cewa da amerika da duk ƙasar da ka jin magana amerika kamar ƙasashen tura da sauransu to sai sun ƙaƙaba ma sudan takunkumin tattalin arziki don haka sai ƙasar sudan ta shiga cikin wahala ƙwarai da gaske ta zama tana cikin matsaci da talauci to don haka bayan wucewa albashir to sai amerika ta lallabo ta lallabo ta so ta ce ma sudanawa ta ce ma shugabannin sudan wannan burhan din nan ta ce ma burhan in kun ka yadda ku mai da hulɗa da isra'ila to za mu cire ku daga ƙasashen da ke taimakon ta'addanci sai a mai da hulɗa tattalin arziki da ku sai ku samu yalwa sai sudan sun ce mun yarda to kaga su yadda an kai nasu ciniki ko wata ƙasa da yadda an kai nasu ciniki yawa amma fa duk amerika ce ka cinikin fa su isra'ila suna can zaman su aiki akai masu to don ni wai amerika ta yi tsaye ta kasashen tura sai sun yi wannan aiki to in baka gane wannan karatun da arba jaddon ba ba ka gane abin da ya yawa to shine to kaga kasar imarat ita ce ko da ma ƙasar farko ta larabawa da ta mai da hulɗa da isra'ila sai kuma ƙasar oman sai kuma ina ganin ƙasar bahrain to waɗanda su ne ƙasashe biyar da an ka samu sun ka da hulɗa ana jira saura a ga yadda za a yi a jawo su ita masar ta daɗe da mai da hulɗa tun lokacin anwar sadat masar ta riga ta mai da hulɗa da isra'ila za ka kaga ita ta tashar da kenan to babban abin da donald trump ya so kafin ya sauka mulki shine ya so a samu saudi arabia ta mai da wannan hulɗa to ba ta mayar ba har ya sauka to shi kuma uh, uh, biden eh, da ya zo sai zama wannan aikin shi ya samu gaba ga dangada a samu yadda za a yi saudi arabia ta yadda da wannan tsari ta sa hannu cewa yanzu ita ta yadda da halascin ƙasa isra'ila to da zarar saudi arabia ta sa hannu ga wannan to ana iya samun dama a kore dukkan falasɗinawa sai a mai da su ƙasar sinai in ya so sai isra'ila ta mamaye dukkan ƙasar falasdin to da ta mamaye sauran ƙasar falasdin baki ɗaya yau akwai ƙasar da take ita ma ta mai da hulɗa da isra'ila ita ce kasar jordan ita ma ita ce ta bakwai kasar jordan to da zarar isra'ila ta mamaye palestine ba tare da halba ko albarushi guda ta wannan kawai hanyar siyasa da amerika ta ɗauko to shi kenan sai a rosa masallacin kudus sai a mai da shi haika to su a wurin turawa to yanzu an share fage kenan ga yaƙin duniya mai zuwa wanda kuma sun shirya mai yin shi wanda zai sa annabi isa ya sauko don a kafa daular duniya da kiristanci kada kuma wance su duhu abin gada aka su yahudawa ba su yarda da abin da kiristoci ke shirawa su yahudawa suna da nasu tsari daban amma suna amfani ne da kiristoci su kuma kiristocin suna amfani da yahudawa don haka amfanin amfani ne ake ta yi amma sai ana so a yi amfani da musulmi kasashen larabawa duk a ci nasarar abin da kowace ko suke ƙoƙarin shiryawa wannan ita ce siyasar duniya da ke gudana to ita hamas ita kuma sai ta ga cewa to yan kwanakin nan kafin hamas ta kai hari ana kokarin a kai ƙarshe saudi arabia za ta sa hannu to shine hamas suka ga cewa in suka bari saudi arabia ta sa hannu to shi kenan wato su an gama da palestinawa wake da haka su suka ce to dole ne su yi wani abin da zai girgiza duniya ya rosa wannan tsari kwata-kwata a koma ƙasa baki ɗaya to shi ne suka ce suka shirya wannan hari na tufano da sa to kaga kuma sun ci nasara sun ci nasara wato ga wannan manufa ta sun ci nasara yanzu gaba ɗaya sun rosa duk tsarin yanzu dai saudi arabia ba ta iya sa hannu yanzu ma magana da aka yi hatta ƙasashen laraba da suka sa hannu sun koma jin kunya da jin nauyi sannan kuma yanzu wannan tsari da cewa wai yanzu ba wata sauran magana ƙasar Falasɗin yanzu hatta Amerika da kanta yanzu ta dawo tana magana to yanzu dai dole a yi ƙasar Falasɗinu a yi ƙasar Isra'ila kaga aiko ai kaga sun ci nasara yawa sannan duk duniya gaba ɗaya yanzu duk dai kowa na cewa kai wannan fa abin da aka yi zalunci ne can da kowa ya shirin shi ba mai iya magana amma yanzu kaga kowa na iya magana cewa wannan fa abu zalunci ne ake ma Falasɗinawa don haka dole a ba su ƙasar su to in ma dai yakin ne za a yi na arfa to yanzu za a yi shi kenan ko don yanzu ce duk duniya gaba ɗaya ta taron ba isra'ila eh, kaga yanzu ai duk duniya ta taron ba isra'ila eh don haka in ma yaƙi suke so na arfa jaddan ɗin su yaƙi da duk duniya gaba ɗaya to yanzu ne ɗin za a yi shi kenan yawa to a fahimci wannan siyasar duniya wadda take gudana abin da yasa na ga ya kamata mai wannan darasi na armajaddon shine saboda mu fahimci wato wannan a wato siyasa to sai mu je bangaren siyasa na uku kenan mun karanta cewa yahudawa a nasu tsari na karatun ƙarshen duniya me suke so su samu eh eh ƙasar yahudawa ta duniya suna son su samu mulkin duniya na yahudawa su ma kiristoci a ƙarshen nasu karatu na ƙarshen duniya me suke so eh su sami ƙasar kiristanci ta duniya wato mulkin duniya na kiristanci to mu musulmi mi annabi mai karanta da mu eh? mu ko mai karanta da mu samun ƙasar duniya ta musulunci samar da daular duniya ta musulunci shine karatun da ta fara muka jiya da kubra in muka koma za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan hadisai na magana akan ƙarshen duniya duk ya warware mana waɗannan matsaloli kuma mu musulmi ya azama kuma bisa ga mu abin da zamu yawa shi yasa jiya nake ce maku don me malamai suke kokarin boye waɗannan hadisai don yanzu abin da ke faruwa shine malamai suna boye waɗannan hadisan ne ba su so a karanta su wallahi ba akwai wani lokacin da na buɗe google ina karatu wani ya tambayi wani ya wani malami tambaya game da wani daga cikin hadisan ƙarshen duniya wallahi kun san abin da malamin na ce bai sai ce kada ka rika kokarin karanta irin waɗannan hadisai ka koma rika karatun hadisan alwala da sallah su sun ka yi maka ba sai ka karanta waɗannan hadisai ba amma da duk da haka nan tunda ka yi tambaya zan baka amsa to ni auhani wannan magana ya annabi zai faɗi abu ya ce zai faru sannan a ce wai a rika ɓoye shi ba a karanta shi me ake nufi ɓanna eh? ce eh? yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa eh na daya lalle annabi isa zai sauka kamar da kiristoci sun kace na biyu ya ce amma fa ba annabi isa ɗaya zai sauka shi kadai ba tare da mahadi menene mahimmancin saukar mahadi me yasa annabi isa ba shi ɗaya zai sauka ba sai tare da mahadi mahadi zai fara bayyana annabi isa ya zo shi annabi isa taimakon mahadi zai saboda ni saboda ba annabi isa ne zai kafa daular musulunci ba mahadi ne zai kafa daular musulunci shi annabi isa zai zama musulmi karkashin mahadi ya sallah bayan mahadi ya taimake mahadi wurin kafa daular musulunci don haka annabin mu sallallahu alaihi wasallam cewa yi ba daular yahudawa za a kafa ba ba daular kiristoci za a kafa ba daular musulunci za a kafa abin da ya ce kenan sannan ya ce i eh, ne ya juju da ma za su bayyana kuma lalle ne dujjal zai bayyana kiristoci sun ce dujjal zai bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam eh, lalle dujjal zai bayyana yahudawa sun ce sarkin yahudawa zai bayyana amma ba su san wane ne ba ba su yi bayanin yaya yake ba amma sun yadda sarkin yahudawa zai bayyana sai annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba wani ne sarkin ku yahudawa ba dujjal din ne sarkin naku shi ne kuke jira mai ido daya kun gane ya sannan kiristoci da sun ka ce annabi isa zai zo ya taya yahudawa yaƙi annabi musa lasa ce a'a annabi isa zai yaƙi yahudawa ne ba taya su yaƙi zai yi ba zai yaƙi yahudawa ne ƙarƙashin jagorancin dajjal eh, su yahudawa dajjal zai jagorance su annabi isa ya yaƙi dajjal ya ci yahudawa da yaƙi su kuma kiristoci da za su taimaka ma yahudawa a wannan yaƙi don annabin mu ya gaya mana cewa kiristoci za su taimaki yahudawa wurin wannan yaƙi sai annabin mu ya ce mana idan an ka ce yahudawa da yaƙi an ka kashe dajjal to kuma annabi isa zai karya kuras ba wai ba wai magana kafa daular kiristanci bace magana karya kuras ce za a karya kuras yawa sai sai mahadi ya tabbatar da daular musulunci bayan haka nan sai ya juju da majuju su bayyana don haka su yahudawa ba wai za su yaƙi ne da ya juji da ma juji ba a'a sai ma an gama da su sannan ya juji da ma juji su bayyana sai kuma musulmi su ci gaba da yaƙi da ya juji da ma juji har Allah ya halaka su to duk haka annabi annabi mai gaya mana annabi mu ya warware mana wannan matsala daki daki don haka babu wani magana kafa daular yahudanci babu daular kiristanci abinda kenan shine kafa daular musulunci wadda mahadisa jagoranta to jama'a yanzu yahudawa sun ce za su kafa daular yahudanci kuma daular yahudanci ma da suke kokarin kawa wato ba ta gaskiya ba ce za su kawa ta indan kawa ta dujjal zai jagorance ta amma ba ta gaskiya ba ce to amma fa suna iyaka kokarinsu wannan tun karatu yana cikin kansu kadiba tun sadda yahudawa suke gwagwarmayar neman Falasɗin kadiba har Allah ya sa yanzu sun ka zo sun ka ci nasara sun ka kwace Falasɗinin tana hannunsu ta hanyoyi daban-daban jama'a sun yi aiki ko ba su ba sun bi karanta littafansu ko ba su ba kiristoci tun da sun kai imani da cewa sai yahudawa sun koma Falasɗin sannan za su sami daular kiristancin duniya sun kai ta aiki sun ka taimaki yahudawa har sun ka da su falasɗin har yanzu suna batun ma ƙwace birnin falasɗin baki ɗayan shi suna batun rusa masallacin ƙudus jama'a kiristoci sun yi aiki ko ba su yi ba sun bi abin da littafansu suka karanta ko ba su karanta ba to mu yanzu wani yunkuri muke yi mu musulmi wani kokari muke yi wani jagora a gare mu domin samar da daular musuluncin da Allah ya yake da annabi shehu wani ni aka babu ko karatun ba a yi balle aikin kai in ma akwai wani aiki da aka yi da wani karatun da aka yi shine kokarin hana mutane magana daular musulunci da ka ce magana daular musulunci sai a ce ai wannan siyasa ya kai ba tauhidi ya kai ko kuma a ce ai wannan dan ta'adda ne ya da bature ya ce ma dan ta'adda ya da yahudi ya ce ma dan ta'adda wai sai musulmi dan uwanka kuma ya ce ma dan ta'adda kaga abin da ake yi kenan yanzu to amma alhamdulillah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ya yi alkawari cewa za a tabbatar da daular musulunci kuma Allah bai tada alkawarin shi da bai tayan ma romawa alkawari ba akan farisawa to wallahi ko musulmi ku yi aiki ko kada ku yi aiki to wannan alkawarin sai ya tabbata kuma daular musulunci sai an same ta kuma sai annabi isa ya sauko kuma sai mahadi ya bayyana kuma sai an yaƙi yahudawa kuma sai an yaƙi kiristoci ko kai ko kakkai ko da kai ko babu ka haka za ta faru to amma abinda kenan shine Allah ya ce qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu wa saturaduna ila alimil ghaibi wa shahadati wa inna bi'akum bima kuntum ta'malun wanda ya aiki duk wanda ya aiki to zai ga sakamakon aikin shi wallazi da jahadu fina da na hadiyar nan musugulan nan muka karanci wannan aya ko wanda duk yayi jihadi akan hanyar yayi ya yayi kokari to Allah kuwa wato zai eh, shirya da shi bisa ga hanyar madaidaiciya zai ba shi nasara don haka duk wanda yanzu suke kokarin gwagwarmaya tun yanzu yadda yahuda da turawa suke abu kuma wani ya tashi yana kokari ya ga yayi ta musulunci don saboda taimaka ma daular musulunci da ke tafe to Allah zai bashi lada shi wanda bai yi ba kuma bai da ladar komi kuma bai taimaki addinin Allah ba kuma za a yi babu shi saboda Allah madaukakin sarki ya ce ta ya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun ka ba Allah baya Allah zai musanya wasu baƙo ba wanda za su tashi su yi kuma ba za su yi irin yadda kun kai ba ai dai ba zai bayyana jama'a ku kuma in ba ya bayyana zai samu musulmin da za su yi yaƙi tare da shi ko ai dai ina cewa in ba ya zo yaƙi zai yi ko ko ba yaƙi zai yi ba duk yadda ba ka son jihadi to ba hadisi dai jihadin zai yi yawa kuma zai samu waɗanda za a yi jihadin da su ko to su a kake tsammanin su mara mahadi ba ka dai san ba irin masu cewa ba a jihadi yanzu ba irin masu ce ma masu jihadi yan ta'adda ba eh? to wannan kenan saboda haka addinin musulunci ma maganar daular duniyar musulunci yayi saboda haka ita kuma za ta tabbata insha Allah yawa bisa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani mai yadda za a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yaƙi yahudawa kuma za a yaƙi kiristocin yakin da za a yi da kiristoci shi ake kira almalhamatul kubar su yanzu kiristoci suna fahimtar cewa wannan yakin da annabi ya kira almalhamatul shi ne daidai da wannan armajan don inda da su suka ambata to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kuma wuce a yaƙi yahudawa a kashe dujjal yawa sannan a kuma karya cross sai ya zama babu sauran yahudanci babu sauran kiristanci sai musulunci ko ina daular musulunci duniya kenan in ba ka tunanin ta tun yanzu in kai ka zama cewa da an yi magana daular musulunci duk sai ka ji ka tsorata ka hirgita ko ka ji duk an saki sunna ko duk an kama wata bid'a to wallahi kana da matsala kana da matsala kwarai da gaske dan saboda baka fahimci inda an ka dosa ba nan gaba baka fahimci mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addaban mu ba wannan kenan to da wannan ne za mu karanta darasin ƙarshe cikin waɗannan darussa shine maganar daular musulunci ta duniya yawa don koda ma shine darasinmu na ƙarshe daular musulunci ta duniya jama'a addinin musulunci ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta da mu shine Allah ya aiko ya aiko shi ne ga duniya baki daya Allah ya aiko annabi ne ga duniya baki daya Allah madaukakin sarki ya ce wani ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ka ce masa ya ku mutane hakika ni manzo ne zuwa gare ku manzo Allah ne zuwa gare ku baki daya kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane baki ɗayan su kana mai bishara da gargadi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo ya zo ne don ya kafa daular musulunci ta duniya saboda musulunci ya mulki duniya baki ɗayan shi domin in ba musulunci ya mulki duniya ba baki ɗayan shi ba za a bi shari'ar musulunci ba baki ɗayanta kuma mutum ba zai zama khalifan Allah ba a bayan ƙasa Yan an ka ce musulunci ya mamaye duniya abin da ake nufi shine musulunci ya zama shari'a musulunci ta zama ita take jagorancin duniya Yan an ce shari'a musulunci ta jagoranci duniya abin da ake nufi shine mulki ya zama hannun musulunci don haka musulunci ko da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulunci tare da siyasa shi yazo ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba raba musulunci da siyasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa babu siyasa cikin addini ba ko babu addini cikin siyasa a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine addinin mu shine siyasan mu siyasan mu ita ce addinin mu shine shine karanta addinin musulunci don haka duk musulmi ya kamata ya zama dan siyasan musulunci menene zaman ka dan siyasan musulunci shine ka zama kana aiki ne don ya zama musulunci shi ke jagorancin kakai kai kanka shi ke jagorancin gidanka shi ke jagorancin al'ummaka shi ke jagorancin ƙasarka shi ke jagorancin duniya baki ɗaya shi da siyasar musulunci kuma ba ka iya raba siyasar musulunci da tauhidi da aƙidar musulunci saboda siyasar musulunci aƙidar musulunci ce duk wanda ya ce musulunci bai da siyasa to bai fahimci aqidar musulunci ba bai fahimci aqidar musulunci ba wannan ita ce karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce fahimtar sahabbai shi yasa lokacin da Farisa ta kai marub hari musulmi sun ka shiga cikin tattaunawa kuma shi yasa da Rum ta ci nasara akan Farisa musulmi sun ka ji daɗi saboda saboda musulmi sun fahimci cewa musulunci ba wai addinin sallah ɗaya ne ba ba addinin azumi ɗaya ne ba a'a addinin mulki ne addinin gwamnati ne gwamnatin musulunci don haka ba aikin malami kawai zauna zaure ba yana karantar da cewa Allah ya ce a yanke maɓarawo hannu amma babu inda za a yanke mai hannu a'a addini ne wanda za ka karanta a zaure ka ce Allah ya ce a yanke maɓarawo hannu sannan ka fito cikin gwamnati ka yanke maɓarawo hannu haka musulunci yake kuma wannan shi yasa da shawa sun ka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam bin addinin Allah a Makka ya yi hijira koma Madina ya samar da daular musulunci don haka jama'a da an ka samar da daular musulunci a Madina wa a shugabanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabanta shin ina da tambaya duk shugaba dan siyasa ne ko ba dan siyasa ba me saboda me saboda ma'anar siyasa shine shugabanci ita kalmar siyasa ai ma'anarta shine shugabanci sasa ya shugabanta kenan yasusu yana shugabanta siyasatun shugabanci kalmar siyasa ai kalmar larabci ce ko to inda za ka fassara ta da hausa ne amanata ma'anarta shugabanci don haka duk shugaba ne yake jama'a siyasa don jagoranci ya kai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban daular musulunci ta farko shi yake jagoranta siyasar musulunci ta farko shi ya jagoranci siyasar musulunci ta farko na yawa ina tambayar yaƙi siyasa ne ko ba siyasa ba siyasa ne wanda duk bai san yaƙi siyasa ba ne bai ma san siyasa ba yawa saboda yaƙi ko saboda siyasa gari biyu gare ta bangaren zama lafiya da bangaren yaƙi in shugabanni sun kai shawara cewa to yanzu abin da ya fi a zauna lafiya to sai a yi siyasar zama lafiya in shugabanni sun kai shawara lalle sai an yaƙi sai a yi siyasar yaƙi wato yaƙi shi gaban siyasa ne jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi siyasar zama lafiya da mutane ko bai ba ya yi siyasar yaƙi da mutane ko bai ba to ya yi siyasar hukunci ko bai ba a yanke ba mutane hukunci ya yi siyasar samar da kayan masarufi ga al'umma su sami su sami abinda sun kaci sun kasha da abinda sun kai kyautata rayuwa ko bai yi ba duk ya yi babu siyasar da bai yi ba fasasar da daga da halka linan wa shiddatan eh? saboda haka jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagoran siyasar musuluncin farko kuma in za ka yi koyi da dukkan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibin ka ne ka yi koyi da rayuwar siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka zauna ba ka ce wai babu magana siyasa cikin addini to me kika bihi da siyasa da annabi yayi kana nan shi bai siyasa ba ko kuma ba za a koye shi ba a cikin harkar siyasa da yayi bayan shi wane ne shugaban daular musulunci na biyu eh sai da na abubakar jama'a sai da na abubakar to bari gaya muku sai da na abubakar kana iya ka ce mashi shi ne mu'assis na daular musuluncin duniya in ka ce ma sai da na abubakar shi ne ya assasa daular musulunci ta duniya ba dole ne a ce ka yi kuskure ba a aikace aikace don don mi saboda ina so ku gane babu wani sahabin da ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina abubakar babu shi sai da abubakar ya yi kowa fahimtar musulunci duniya ba wanda ya kai shi fahimtar musulunci saboda haka sai da na abubakar tsananin fahimta ta da addini sai ya gane cewa takaddun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam aika ma dauloli yana kiransu su musulunta saboda su shigo cikin musulunci da siyasar zama lafiya ko ba haka ba sai sai da na abubakar ya fahimci cewa da annabi na da rai da sun ka kiya to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su in sun ki shigowa musulunci da siyasar zama lafiya a shigo da su da siyasar yaƙi sai da abubakar ya fahimci haka daga cikin abubuwan da suka taimaka masa sai da abubakar ya fahimci haka shine ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bisa gadon shi na rasuwa amma yana maganar jeshul mota jeshul osama jeshul osama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gadon a ci gaba da wannan yaƙi Eh? saboda haka a cikin fahimtar da Allah ya ba sayyidina Abubakar ya fahimci cewa wajibi ne duk inda annabi aika wasiƙar nan sai an kai musu yaƙi domin a shigo da su musulunci don haka a aikace sai na Abubakar shi ne ya assasa daular musulunci ta duniya to yanzu ka kaddara da Allah ya sa na Abubakar bai samu wannan fahimtar ba da bai da wannan fahimtar sai ya zauna kawai sai an ka share annabi ya aika wasiku waɗancan mutane sun ƙi mai da hankali gare su da wanda ya kashe wanda aka aika mai da wanda kawai ya ce koma gida na ji shi kenan da kuma wanda ya ɗan kyauta ta ce to ga ma kyauta ka kai ma annabi amma dai ba za mu yi musulunci ba to shi kenan sai sai na abubakar ya share sai ce to shi kenan da yau akwai dole musulunci da babu ta saboda haka fahimtar sahabbai shine akwai siyasar musulunci fahimtar sahabbai kuma shi yasa sahabbai da sun ka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa musulmi su yi kokarin su ci daular rum baki ɗayanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayyabi shugaban da zai jagoranci a birnin Constantinople yace yana aljanna saboda haka sun kai ta kokari sun kai ta kokari sai da an ka shekara 420 da wani abu suna kokari kafin su samu su ci birnin duniya, to don haka jama'a wannan ƙissa ta rum da farisa ta karantar da mu mu fahimci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci siyasar duniya da ya ya karantar da ita ga sahabbai da da sahabbai sun ka fahimci siyasar duniya cewa dole ne mu kai musulunci kowane loko da kowane sako na duniya mu kai shi a cikin zama lafiya inda kuma wasu shugabanni sun ka hana a kai musulunci a yaƙe su a yi jihadi da su har sai musulunci ya gane duniya hatta ta kuna kalimatun lahi hiya al-ulya wa kalimatul kufri yasqala har sai ya zama kalmar Allah ita ce madaukakiya kalmar kafirci ita ce ƙasa sai ya zama kafirci bai faɗi a ji a duniya musulunci kawai yake faɗi a ji, america ba ta faɗi a ji, rasha ba ta faɗi a ji, china ba ta faɗi a ji, ƙasar musulunci kawai take faɗi a ji. wannan shine abin da addinin musulunci ya karanta kuma wannan shine karatun da bature bai so a yanzu a yi tun da an ka yi shi canda da sahabbai sun kai shi sai da an ka kwace makuyan ƙasar turawa gaba ɗayanta ta koma ƙasar musulunci to yanzu bature ne su a gane haka kuma yanzu sai zama bature ya samu shugabanni masu sunan musulunci suna taimaka masa wurin kada a yi wannan to yanzu lokacin su lokacin su ne yanzu turawa suke tashi sannan yan barandan su suke shugabancin kasashen musulunci don haka suna da malamai yan amincin shata masu cewa kada a yi maganar jihadi masu cewa kada a yi magana daular musulunci amma fa wannan abu zai canza jama'a yawa zai canza kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahadi zai tabbatar da daular musulunci duniya za a ci yahudawa da yaki za a ci turawa da yaki za duk musulunci zai jagoranci duniya baki daya Allah ya faɗi haka za ta faru a bisa harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam don haka wato wannan abu ko mutum ya shirya mishi ko bai shirya mishi ba to haka zai zo insha Allah don haka tun yanzu abin da ya kamata shine kowannen mu yayi tunani wani rawa zai taka kana so ka zama cikin ansaro mahadi shugaba wato masu taimaka ma mahadi tun kafin ya bayyana ba wa mahadin yan shi'a nake magana ba jama'a yawa ba mahadin yan shi'a nake magana ba yawa ina magana ne akan mahadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai bayyana daga cikin mutanen gidan shi wanda sunan shi ya daidai da nashi sunan baban shi ya daidai da nashi yawa to shi nake magana wanda zai zo bayan zuwan shi annabi isa ya zo yawa tun yanzu aikin da mahadi zai zo ya yi to tun yanzu ya kamata a fara shi kuma akwai mazaje wanda suka fara shi daga cikin irin waɗannan mazaje gwaraza akwai 'yan hamas a falasɗin akwai 'yan ikhwanul musulmin a duniya duk inda suke ya kan magana da suke kenan shirye kake da kai wannan aiki na kira zuwa ga tabbatar da musulunci matakin farko shine ya za a yi najeriya ta zama ƙasar musulunci don haka in shi da kake ka zo mu zauna tare mu fara tattaunawa mu fara tunani waɗanne matakai kamata a bi na zama lafiya na najeriya ta koma ƙasar musulunci akwai matakan amma in kana taimaka ka zo a taimaka da kai eh, in za ka zo ka zo ka zo nan masallacin salahuddin al-ayyubi eh, cibiyar gwagwarmayar jihar zamfara sai ka zo ka yi rajista sai mu fara aikin tabbatar da najeriya ta zama ƙasar musulunci tare da kai allah maɗauke sarki ya sa za a yi da mu saboda ba cewa za mu yi allah ya tabbatar ba don allah ya ce zai tabbatar sai dai mu ce allah ya sa a yi da mu allah sa muna da rabo a ciki alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ibrahim وعلى ابراهيم وبارك على Ali muhammad. محمد كما باركت على ابراهيم ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid